بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare ma Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ya dasta da rahamarsa ya ba mu ikon sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallaci abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu da yi mu ci gaba da karatu a cikin littafin riyadu salihin littafi wanda shehin malami abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi ya rubuta Allah ya kara masa rahma idan jama'a ba su manta ba karatun da muka yi satin da ya gabata mun kwana babin da ke magana a kan wato ka abin nan wato wadatar zuci da kuma mutum ya kame daga kwadai kuma mutum ya tattalin abin da an da hannun shi sannan idan ka yi saura kana ibasuwa fi sabilillah siyar da kuma zargin roƙo shari'a ta zargi mutum ya zama roƙo cikin wannan babin mun kwana hadisi mai lamba 530 daidai yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi mai lamba 531 insha Allah imam an-nawawi Allah shi masa rahama yake cewa wa annabi da umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda abdullahi dan umar kamar yadda kuka sani shi da mahaifin dukan sahabbai ne da shi abdullahi da babansa umar dan khattab dukan sahabbai ne sannan shi sayyidina Umar shine khalifa na biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abdullahi dan Umar ya da cikin waɗanda manzon Allah kawa laqabin faqihul awwab hadisi mai lamba 131 da 31 da 30 an ka tsaya za ta 31 shafi 186 186 za a tashi eh ba gudana ba ko eh hmm. eh so adiba babi na hamsin da bakwai babi na hamsin da bakwai babi na hamsin da bakwai za a diba babi na hamsin da bakwai za ka diba idan ka gani sai ka tafi can ciki neman kusan kai karshen a ayi an gan shi ko? na to shi na yake cewa shi abdullahi da umar allah ya ƙara masa yadda yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ƙala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta zallu mas'alatu bi ahadikum roƙo ba ta gushewa ga ɗayanku yana ne a ta roƙo shi bai san halin da yake ciki na harkar roƙon ya ta roƙo hatta yalƙa Allah ta'ala sai ya haɗu da Allah ga tashin kiyama wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin babu tsokan nama guda ga fuska sai idan mutum ya hoye roƙo yayi tai yayi tai yayi tai to sai ya kai lokacin da zai haɗu da Allah da tsokan nama guda ga fuska sai wannan wata alama ce da ake gane wasu mutane da ita ga tashin kiyama duk mutum da haɗa ya tashi gaban Allah ɗauka ku guda bai daga huska cikinsu na huska to wannan maroƙi na kuma roƙo ba na lura ba roƙo kawai na tsaye tara kullum ya roƙa kullum ya roƙa kullum ya roƙa to wannan sai ya waye gari gaban Allah maɗaukakin sarki zai ɗauka ku da ga huska saboda mi ke saboda tun duniya ya riga ya roƙe komai suka sa duk ya roƙe namun babu komai shine ake cewa fihi nahyu an su'ali min gai darura a cikin wannan hadisi akwai hani daga mutum ya zama roƙi in ban da lalura wa annahu yuhshar yawm al-qiyamati wajhuhu azmun la lahama la lahama alai zai tashi gaban Allah za a tayar da shi fuska ta ɗaya na babu tsoka wannan alama za a gane wa'anda an maruƙa ran tashin kiyama sannan duk mutum da ya tashi gaban Allah ga tashin kiyama ya koma kamar kyasu shi kudin girman kai na ji da kai alfahari cikin magana alfahari cikin tayyaya alfahari shi ko zai tashi gaban Allah da kasan kyasu Allah zai tayar da masu girman kai ga tashin kiyama kamar kyasu san duk wanda kaga ya tashi da fuska tukala shi ko mutum na za ka ga khalatu amalan salihan wa akhirat sayyi'a sun cakuɗa aikin ƙuri da mugun aiki suna sallah kuma kana gani wani harakar banza kuma haka ya kama yi hayan mutu to ya tashi kyawa da ta kala da hukar kuma yadda hadisi ya tabbatar sannan duk wanda kaga ya tashi yana hidda wuta ga baki ne shi ko duke marayi an bashi ya taba dan mutum dukiyar marayi har ya mutu bai biya ba to ran tashin kyawa zai tashi yana hidda wuta gaba shi ne kuma mai sannan duk wannan ya tashi hilin kiyama ya tashi mahaukaci yana faduwa yana tashi gigice shi ku dan bashi da ruwa masiri ne sannan duk wannan ya tashi ku dagin jiki ne ya shanye ya gehe guda duk wannan gehe gehen gudan shi ya riga ya shanye shi ku alama wanda bai abin tsakanin iyali ne ba rashin adalci na sa mutum ya tashi hannu ya shanye kawa ta shanye ijiya ta shanye gehe guda baki ya juye zai sa karkace to shi ku alama cewa za a iya gane wanda bai wa iyali ne adalci ba kuma ran tashin kiyama subhanahu wata'ala yayi bayani za ka ga wato kalan mutane iri daban-daban kawai za a ga tunamu da zai sun cika ciki ne shi ma alama ce na wanda yake ya ci amana saboda haka yan uwa musulmi yana da kyau ya mutum mutum lisanci harakar roƙo ba ta da kyau kada mutum ya zama roƙi ya nemi taimakon Allah ya zan cikin waɗanda suke sai sun samu su ba wani yace wa anhu an karɓo daga gare shi Abdullahi da Umar radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah ya fada wa huwa al-minbar manzon Allah yana kan minbar yana hudu ba ya faɗa wa zakara sadaqa manzon Allah ya ya sadaqa wa ta'affu kuma ya ambaci kamewa an masa daga roƙo duk cikin hudu manzon Allah ya ambaci wannan abubuwa manzon Allah ya yace al-yadul ulya hannu na sama mai basuwa khairun min al sufula ya yi alheri daga hannu na ƙasa wanda ke karba yace wal yadi al-ulya hannu sabahu hiya hiya al-munfika afti wa yasira afti basuwa wa sufula hannu na ƙasa hiya as-sa'ila yace mai roƙo ko shi mutun ya roƙa a bashi shi ko wanda an na sama ne wanda ka basuwa koyo shi qala al-hafiz hafiz ya faɗa yace yadullahi fawqa aidil mu'ti hannun Allah yana sama ga hannun mai basuwa wa yadul mu'ti fawqa yadil wa yadul mu'ti shi kuma hannun wanda ka basuwa yana sama ga hannun wanda wanda karba wa yadul mu'ti asfal aidi shi kuma hannun wanda aka ba shi ya kasa ga hannuwa gaba ɗaya kai lokacin da kake ɗaukowa ka basuwa hannu Allah ya sama ga naka sai dan Allah yana ƙara maka yana baka abin da ka ba wani shi yasa malamai suka ce wato duk wanda ka ɗauka yana basuwa Allah ne ta kawo mai hanyoyi daban-daban ba ka taɓa cewa ya zan shi ko wanda bai iya bar nashi shi kullum toshe mai hanyoyi a kai sai a ruhe mai hanyoyi sai ya ma zai samu sai wani dinga ba shawa wanda ka ɗauka ya ba naira ɗari ya ba ɗari biyu ba naira dubu sai ga ya yake yana samu wai to ba haka bane Allah madaukakin sarki na tare da shi hannu Allah ya sama gana shi duk lokacin da ya dauko ya basa shi kuma Allah sai ya biyo mai da ya biyo mai da abin to saboda kashi yasa aka so mutum ya saba da yanayi na iya basuwa Allah ya ubangiji ba mu ikon gane ba wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira amince Allah tabbata gare shi ya ce man sa'ala an-nasa takassuran duk wanda ke roƙon mutane don ya tara yana roƙawa don ya tara yana da abu ne gida amma sai ya dinga roƙo don ya tara yace fa inna ma yas'alu jamran abin sani ko yana roƙon garwashin wuta ne ko ba ko garwashin wutar duniya ba yana roƙon ba kai ne wuta Allah ne Fal falyastaqilla ya roƙa kaɗan au takfir ko roƙa da yawa amma ya sani cewa yana roƙon garwashin wutar jahannama yace fihi taharimu su'ali min ghairi haja zahira a cikin wannan hadisi akwai haramcin roƙo haramun na mutum ya roƙo saboda duk abin da aka yi wa iri da wuta duk aikin da aka ce yi ne na sa ka shiga wuta to haramun na haramun na ga musulmi kana da abunka kana da annurhi a filin gidanka ko na yini guda gare ka haramun naka ce barin ce roƙi na gobe duk wanda abin da ka lura yau to yayi hankuli gobe ta ba kanta kuma amma ya Allah ya baka abin zaka ajiyewa har shekara wallahi bane ajiye abincin ka shekara guda har na sihwane har na komi babu lahi in Allah ya kawo ba abinka amma in baka da shi kada ka zama roƙi saboda ne saboda manzon Allah ya ce roƙo kanci ne yace wa annahu kullama kasura su'aluhu kasura azabu yace duk lokacin da roƙon mutum yayi yawa to azaba ta yi yawa da wanda ya roƙi garwashi da yawa to ya roƙa maka ne azaba mai yawa ke shine ma'anar wannan hadisi za a ga mutane da yawa ga sunan sun mai roƙo sana'a wani in ka diba zaka ga mawadati na gidansu ga guragu nan wasu za ga za ka iske wallahi wani sai ka ji an ce shanu gare ya neme noma can da can garin can kawai wani za ka ga arzikin da ya tara can na nau'in dabbobi da abinci ko hakimin garin su bai da wannan arziki amma kuma za ka gan shi na cikin rana walakance kashe suna roƙon mutane haɗa shi ba ɗauke ba su mutane abin suka ɗauka shi ke da Allah ya azo masu lalura shi ke an baka certificate ba haka wasu sun ka ɗauka hamma ga ana zolaya in ya zan gurmun ya ce gurmun da ya karye ke bara ana zolaya sai sun suka yi su gaya kuma hanyar bara munan mu abin da muka ɗauka kawai da zamu da mutum Allah ya azo masu lalura shi ke Allah ya ya ba shi ticket na roƙo kawai na roƙon mutane ba haka bane ka sai wasu wurare ka iske guragu da makahi millionaires na kudi gare su suna da kudi sai da zakka ba mai ido kwarai saboda haka su babu wanda musulunci ɗaya da cikin wannan al'amari duk wanda adda abinai haramun da ya roƙa, la'alla gurmu ko makahu ko kuturu duk wata lalura da aggare ka haramun ka sai kai ro inda ka da abunka abin da ka so ka tsaye tsaye kai ma ka sai ka nema sai ma ka fara za ka ba wani jama'a ina fatan mun gane magana saboda haka duk waɗannan hadisai sun suna suna tsoratar da mu game da harakar roƙon nan yace wa an samurata ibn jundab radiyallahu anhu qala an karɓo daga samura ibn jundab Allah ya ƙara masa yadda ya ce innal mas'alata lalle ita roƙo kaddun wani yakuta ne wani safta ne ya kuddu biha rajul wajha wani mutum ke dinga saftan nama huska kai illa an yas'ala ar rajul sultanan sai inda mutum ya roki basaraki aw fi amri la budda minhu ko kuma ga abinda babu makawa sai ka roka to wannan bai daga cikin abin da ke sa ka sabci naman hukunka mala ya ce fihi qubhu su'ali a cikin wannan akwai muni na tambaya wa sannan akwai wa rukhsun fi su'ali sultani akwai rangon da game tambayar basaraki لأن لأن للسائل في بيت المال حق وكذلك السؤال للضرورة bai wanda zai tambaya cikin baitul mali in yi tumi ba tara ke baitul mali za dauko a nan suna magana saboda gwamnatin da ta farkon musulunci baitul mali duk wanda ya shiga matsala can na ka dauko a mai lura idan mutum ya bace ana son abu tsohon ciki aka ɗiba idan mutum ya kare bai da magani ciki aka dauko a yin magani baitul mali wani wuri na inda aka ajiyewa ana wa musulmi da lura idan musulmi ta ya ɓace yana son a buɗo shi ciki za a ɗiba a ba waɗanda za su na su buɗo shi idan wani musulmi ya samu wata lura ciki za a dinga yi mai ko musulmi ya mutu ana biyu ne ba shi bai da abin biya ciki aka ɗiba a biya mai cikin baitul mali amma ya akwai shi amma yanzu kuma Allah ba an ce ba a san inda yake ba duk da yake wasu sun ce ofishin darakta social na local government tana betul mali yake yanzu saboda an ce an kai cintuwar mutum musulmi ba a san inda yake ba kai kuma musulmi ba wannan local government department din darakta social aka zo a mika shi shi lifi ne ha a samu a kai shi da yan uwa ne zama ina fata mun gane magana ko lakawani idan mutum ya mutu zai lakawani cikin mutum da aka za a ɗauka sai mai a miskura amma sai yanzu yanzu kamar dai shi betulman din ya yi wuya inana inana yake ba sai inda yake ba ko ba gaskiya ba to Allah ya babu ikon gani to saboda haka wannan ya gwada kenan babu laihi mutum ya roƙi ba sarake wato ga lura irin tashi wadda addole sannan kuma ga al'amarin da babu makawa sai ka roƙa don a wasu abubuwan da dole sai wata ya roka kuma irin mi kuma irin abincin gidanka ya kare ilka ya kwanaki baka da abinci in ka baka samu wasu ka gidan basara ke inda duke su bai tulmani sai ka ce ka roka abubuwa baka saboda aka sun da ke nan wannan babu shi ne aka ɗage mutum kawa amma sun gane abin lura ce amma dai haka dai mutum na lahiya ce lau yana da abinci gane kawai ya mai da ke ne maroƙi shi na an kana Allah ya ba mu ikon wa ya ce wa anabin mas'ud radiyallahu anhu kala an karɓo daga ɗan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya ci ƙala rasulullahi sallallahu sallam manzan Allah ta kuma ya ce man asabatu faƙatan man asabatu faƙatun duk wani talauci ya same shi fa anzalaha bin nasi ya azama mutane wani talauci ya ce su suka kawo mai shi lam sadda faɗatu har abada ba a toshe mai talauci ne zai zama cikin talauci ne har abada inda yana gallahin mutane suka mai. wa man an haɗin lahi duk wanda ya azama Allah talauci ya ce, Allah shi ya kaddara shi ya kawo mai yushiku to fa yushiku Allahu lahu bi rizqin ajilin yayi kusa Allah ya kawo mai arziki magaggauci au ajilin kuma jinkirci inan wannan hadisi yana gwada cewa talauci da adam zai talauta ka ko da ka samu arziki ta hanyar wani shine musabbab shine musabbib amma kuma bai iya baka arziki babu wanda ka sa ba Allah kenan idan arziki ya zo maka ta hanyar wani abubuwa guda biyu an ka dora maka na farko ka gode ma Allah da Allah ya biyo da abun na hannun wannan mutum na biyu ka gode ma wannan mutum saboda a musulunci ana gode mutane man la yas'alin nasa man la yashkurin la duk wanda bai gode mutane har da Allah bai gode ba saboda ka babu lahi mutum ya gode mutum na adam amma mutum ya sani arziki ga hannun Allah yake shi ya san wa zai ya baka arziki yana ya baka ta hanyar wani yana ya baka kuma ta hanyar kowa ba Allah ya kawo maka arziki jama'a ina fatan mun gane wannan magana shi yasa ce eh, rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan sayyid Garibun. yace yushiku dace yushiku bi kasr bi kasr shin ay yusri'u Allah yana gaugawa qala wahab min munabbih wahab ibn munabbih yace rajulin ya'tihi ya'ti al-muluk wani mutum na shi al'ada kawai ce garaken sarakuna yana roƙon su sai yace wai hak ka shedin kawani ne hattara kawa man yugulaqu anka babuhu wata da umman yaftahu laka babu yace duk wanda ya rufe makowa ta tai to ba zai ba zai bude maka ba saboda mi saboda Allah madaukakin sarki shi adda kowa budadda ko yoshi na nan budadda saboda Allah yana roƙo ne lokacin ya ba dan adam Allah yana son mutum mai roƙon shi amma Allah bai son mutum wanda bai roƙon shi ki ta'ati man yughlaq anku babu ba anka babu zaka zo mu wani zai rihima kofarka wa tad'u man yaftahu laka babu sai ka rona zai bude mu kofa Allah ya bude mu kofa ka sai ka nema wurin shi to ya kana zuwa wajen wani zai rihima kofa shi da sai kai profit kaman kayan ka samu kai gare shi sai kai sai ka bi hanyoyi daban-daban kayan ma ka samu gani ne kenan ka ce wanda wanda kowa sai ran buɗe mana jama'a ina fatan mun gane magana kowa ya san wanda kowa zai shi ne Allah amma ɗan adam kowa sai ruwa take da yake sai ka samu an bude maka don sai ka yi dubaru ka ka shi kalaman zaka hodi ka a yadda da kai a baka kina abinda aka so ga mutum ya tsaya ga wanda kun ga wannan mutum ai mai nasiha shi al'ada kawai zuwa garafin sarakuna da hakimai don ya kusan aka samu da yawa ina roƙo wurinsu in ya roƙa sai a shi dami ko a bashi wasu abu wasu kuɗi ko a bashi wani abu mai yawa aka bashi to al'adar gidan sarakuna in za su kyauta mai yawa suke to shi kuma ya riga ya saba gidan sarakuna ya ka zo roƙo sai ce wala ka hasara ka kashe ka ka daina zuwa wajen wanda ka rufe ma kofa ka bar wanda ka buɗe maka kofa shine Allah Allah ɗaukacin sarki kowa ta buɗe ta Allah ya ba mu ikon gane yace wa an sauban radiyallahu anhu qala an karbo daga sauban Allah ya kara masa yadda ya ci sauban yana daga cikin sunaye masu dadi waɗanda manzo Allah ya yarda da su manzo Allah ya amince da wannan suna na sauban kuma shi sauban bawa manzo Allah ya da ya anta annabi ya anta shi yayi zama bauta karkashin gidan manzo Allah sallallahu manzo Allah ya anta shi shi yasa ya ga sunan kuma ya bashi suna mai kyau sauban da mus'ab radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace man takaffala li an ya Allah ya sa'al nas shay'an wane ne zai lamunce ba zai roƙi mutane koyi ba cikin ku waye mai alƙawali hayyafa duniya bai roƙon kowa kowa komi haka manzon Allah yace ni ku atakaffala lahu jannati ni ku zan lamunce mai samu aljanna duk wanda ya mai alƙawali cikin ku bar duniya bai roƙon kowa da komi hayya mutu ni ko na yi mai alƙawali na lamance bai samu azana ranar tashin kiyama zan tsaya gaban Allah sai Allah ya bashi aljanna fa qultu ana sai shi tauba ya ce ni ya rasulullah na lamance maka na yi maka alƙawali ba zan roƙi kowa komi ba ya rasulullah fa kana la yas'alu ahadan shay'an sai tauba ne ya kasance bai roƙon kowa komi hayya ya bar duniya bai taɓa roƙon kowa komi ba rawahu abu dawud bi isnadin امام ابو abu يروي ya rubuta wannan ان كانت تشي kun ga wannan hadisi ya gura sahabbai in suka dauki alƙawari suka wasu kai mafi yawanci kana ganin sahabbai suka dauko alƙawari ga manzo Allah yin abu to ko bayan manzo Allah ya bar duniya ba su saba alƙawari sai su suka ko bi wahala abin da yanzu kun ga Allah na iya mutum wata ya sai zan baka da kuma ga ya baka roƙon kowa bi ka kwanda yunwa baka da abinci ka yi ba baka roƙon kowa komi iyalinka ba su da abinci ka yi alƙawali yi za ka roƙo musu kaga abu na mai wahala ƙwarai da gaske amma Allah madaukakin sarki ya rubuta zuciyar mutum yana taimakon shi to yanzu mu yanzu babu iya haka nan to me ya kamata mu yi kenan in kai ba ka iya yin haka nan ni ba iya haka nan to me ya kamata mu yi kenan mu yi haƙuri, sai san lura ta kama ko mu yi haƙuri sai mutum lura ta kama amma harin za ka iske zuwa Allah mata ta haihu banda tsaba bana dabba yankawa wani dalili ne sallah ta kawo banda abin da sun suwahin sallah ko ima yarana na so a taimaka ne ana samun roƙo ko ba samun to yana dalili me haka ko ba roƙo bane shi wani saboda ya san yana da wani suna bashi suna da wani suna bashi suna da wani bai kalin komi to da ya san yana da mutum biyar wanda komi wanga yana ban dubu goma wanga yana ban dubu goma wanga na ban dubu biyar wanga na ban dubu kaza shi ke sun yi kwanci tattalin komi bai yi bari ya sai azumi ya kai sha biyar sai sai salawa mutu sai su gana taho kasan kai na ka sawa bani yara suna cikin suna jira bai musu sunki ba to haka na mutum iya saba da irin wanka shi ke sai ya zan wani maroƙi mai nau'i daban-daban kasan roƙon daban-daban na kuma gaskiya ba kasa akwai roƙon manya wanda buga mana yake to ga azumi zai kama ba sai komi na abin gaba sai turon lamba account ɗinka eh kamar kaka ya na suka roƙo su ok kamar sitar lamar lahiya ko inda gaskiya na duk wanda ya basuwa ya taimaka amma yin kakana suke sun ci makansu mugun abu a ɗauko hoton mutum da ya kare abin tausayi ko ga bisa ganin asibiti cikin wani hali sai ga an azo lamba account an yi bayani mai ɗaukar hankali ƙwarai don zai taimaka ya taimaka ga lamba account so duk wanda ya tura wannan taimakon shi don Allah ya yi Allah ya shi abin gane shi ko wanda ya taimaka ne wannan kuɗi ya tuna wannan kuɗi wallahi bai gama lafiya duk wanda ka ce wannan kuɗi bai gama lafiya malam ka ce kai unwani da wani mara lahiya hoton shi da ka aza a ɗauka kuɗi a ba ka ce ka cika zaman lahiya bai yi wa wallahi malam bai yi wa Thank you. irin wannan magana mai daɗi aka faɗa mai a sallame shi in ko an ga sosai ne an ka ba shi kuma duk amma dai ya ɓata kai kuma gaskiya ba saboda abinda an nan wani sai kama zan biya cewa wallahi sun ta samu ciki ciki matsala ke hatta haihu akwai wanda isko ya ce wallahi ga sun ta haihu asibiti kuma ba ko gaskiya na ba ga ta ta aiho asibiti can daji waccan ta daji ta abin ga udus yace kun na naka son dan sai mata in kai aika musu kaga wagga magana zo su kama kama jikinka kuruna ne hito in sai musu in kai musu kuma kaya ita <laughs> eh wani ba Allah ya kuma ya kawo koke ne da Allah ke makare ya kasu da kawai ya kawo kowa har biki mm. Allah ya mutu ka ne ko a mutu ya kawo ne mm. da kuma Jama'a ku taso mutum. Eh ya kwashi mutane. Ya ta ya ta. kaga ci ɗaya na wanga 'yan social media na yanzu kenan eh? <laughs> yanzu kaga wanda ya ce an yi mai rasuwa mai da kuɗin kafa ne ka kai hankalinka tashi zai yau ko su ɗaya gare kana ɗiga ka bashi amma saboda lalacewar mutanenmu yanzu suna shirya wata irin ƙaryar da a ɗauko a ba su sai su ci kansu mugun abu kada shi ma wannan roƙo ne saboda yan uwa musulmi wallahi roƙo na daga cikin abin da kare girman mutum duniya da lahira girman mutum yana faɗuwa ina roƙo duniya da lahira ubangiji Allah ya ba mu ikon gane yace wa an abi bishrin qabisa bin muhariki muhariki radiyallahu anhu qala tahammaltu hamalatan qabisa yake cewa na dauki lamanin wasu kuɗi za a faɗa sai yin tiristi na ɗauke waɗannan kuɗin sun dawo gare ni kun san shi yasa malaman fito sun yi babin hamala babin hawala da hamala akwai babin hawala juyan bashi kana bi na ina bin wancan sai a kira wancan ni sai in cewa na kana bi na dubu goma ni kuɗa bi wancan dubu goma sha biyu ka ce wurin wancan ya baka dubu goma wanda haka bi na shi aka ce hawala sannan akwai hamala shi ko ɗaukar biyan bashi babu mai bin komi amma kai saboda ɗai wuta ta mutu sai ta ce na ɗauka wannan bashin yanzu ya kuma daga na irin wanda abu kata da ya yi lokacin da haka ya ci manzan Allah kuma ya ba wani ya sallaci wata gawa sai manzan Allah ya biyu sai ana biyu ne bashi ya kashe a biyar dinari biyu manzan Allah ya kuwa ɗan uwan kusa zagina ya gaba sai abu kata da ya rasulullahi ni na ɗauki lamunin biyan wa'annan kuɗin sun kuma kai na yanzu annabi ya ce mamaci ya yi suri kenan ce ƙwarai ya rasulullah ya yi sun dawo kai na sannan maza Allah ya dawo ya sallace shi bayan kwana biyu gama abu abu kasa da ce ka biya bashin da ka ɗauka ya su zawo lai na biya to shi shike sai annabi sake tambaya wani shi anti mahamala to shi na shi wannan kabisa yake cewa tahammaltu hamalatan na dauki na ɗauki biyan wani wasu kuɗi. fa ataitu rasulullah kuma as'aluhu fiha sai je ina wajen manzo ina tambaya ta shi maza Allah ina roƙo ne ya taimaka min wurin biyan waɗannan kuɗi yawa maza Allah bayani fa qala sai maza Allah ya ce aƙin to tashi hatta ta'tina sadaka sai zakka ta zo muna fa ka laka biha sai mu mu ci a baka tashi da nan ka tayyaka in Allah ya sa aka kawo mana sadaka za mu kira mu ci a baka sai ka ce ka biya bashin da ka ɗauka kowar lamun da ka ɗauka sun makara sannan manzan Allah ya ce ya ƙabisatu ya kai ƙabisa innal mas'alata lalle roƙo la ta illa li ahadi salasa roƙo bai hansa sai ka ɗaya daga cikin mutane guda uku rajulun tahammal hamalatan mutum da ya ɗauki lamunin biyan wasu kuɗi ya ga za a bala'i za a faɗa sai ya ce ya ɗauke shi zai biya wanta a kyale shi ya kashe wannan wutar ko tsakanin mata da miji ko tsakanin uba da ɗa ko tsakanin mai gyara yaro ne sai ga alamar cewa za a yi wani kare aiki to sai sai ce ya ɗauki sai ya kashe wannan wutar kuma shi da ya ɗauke bai da su bai da su sai manzan Allah sun sama yake cewa fa hallata lahul mas'ala roƙo ta halatta gare shi ya halatta ga wannan mutum ya roƙo hatta yusibaha sai ya samu wannan abun kila in dubu goma na ya ɗauke to da ya fara roƙo ya cimma dubu goma sai ya tsaya ina tsaye aka wani malami tambaya ya karanta wani gari zai to ga su malam ya an ka to ana roƙo masallaci sai za abinda an ka roƙa shi da dubu goma sha ɗaya na abinda ya ɗauki lamun dubu goma amma dubu goma sha ɗaya an ka samu ya za a sai ce a sake mai da mutane kuɗin su dubu goma bai hausa ma ina zama yawan na wasu ya ce da zarar aka roƙi abinda oba ga abin da an ka ɗauki lamun su a mai samun jama'a kudin su suna kai cikin abin nan da an ka ɗauki kenan sai a tsaya ba a ƙara wata ana wannan karatu ina saurare wannan malami yi wannan fatawa zamne live ba kowai abin gana ba labari na an ka bani ba amma ni ina ganin ini masallaci na sai a sa su ba su kyau su masallaci su kuwa ta ta biya ni ina ganin haka da zai saboda mutane sadaka an sai su kawo ba wanda ka jin daɗi a ce an ya ware sadaka kuma amma ya so mai abu to shi na yace na biyu yace sun mai yumsiku sannan ya kame daga roƙo nan da ya cimma abin nan sai ya kame daga roƙo yace wa rajulun asabatu ja'iha da mutumin da bannan iskar sami shi Allah ya kawo mai wata musiba ijtahat maluhu tamma mai dukiya ce gabaki daya komai yace kila irin barayi su tare shi bisa hanya su kwashe su an shi mai kuɗi gaba ɗai gidan da daji bai da komai kowa an ba wannan kuɗin ba sai su an shi ko kuma ya gobara wani abu ya faru ga dukiya sai duka gaba ɗai komai ko ya mai da ƙarfi ne daji gaba ɗai sai a samu mata matsala sai duk abin da daji lalace wannan sai ta hat malu ta mamaye dukiya sai gaba ɗai fa hallat lahu mas'ala roƙo ta harsa ga wannan mutum hatta yusiba qiwaman min ajli sai ya samu tsadin zai rayuwa da shi ya sa ɗanin zai rayuwa da shi ‘yan kwanuka sai ya baro kuwa kan ya ce ko kuma ce sadadan min aishin da abu zai toshe mai matsalar rayuwa ta shi zai kamata ya dan roƙa zuwa ‘yan kwanuka wa rajulun asabatu faqa da mutum talauci ya same shi talauci kawai Allah ya aiko masa hatta ya qula salatun min zawil hijja hasai da aka samu mutum uku ma abuta hankali min qaumi daga cikin mutanansa daga cikin mutanen suka sai suka suka ma'amala da shi sai laqad asabat fulanan faqata faqatun haqiqa talauci ya samu wani mutum uku kowa sai da teori da wurare daban-daban yayin magana kai amma da wani wallahi talauci ya samu wani wa Allah kila an ga yanayi ne ya magana amma su sun fahimci cikin talauci yake to wannan mutum fa halat lahu al-mas'ala wanda ya samu shaidun mutum uku masu hankali wa suka san shi suka gano hali ne suka ce suka ba da shi da cewa yana da matsalar talauci to wannan mutum halatta na ga shi ya roƙo ya ce hatta ya fi ba ƙiwaman min aishin siyasa wa ɗa'abin zai tsaye da shi na rayuwarsa au sidadan min aishin kwabin zai toshe mai matsalar rayuwa ta ƴan kwanuka sai mamman Allah ya ce fa masu yawa hunna min al-mas'alati ya qabisa sahutun duk abinda ba wannan ba daga roƙo ya kai ƙabisa wannan haramun ne suhutun haramun duk abin da bai cikin wa'in guda uku ɗin ka ba lamun ya ka ɗauka na kashin wuta ba ba ɓanna iska ka samu dukiyar dukiyarka ba sanin ba talauci mugun talauci ya same ka ba wanda sai aka ba shi zuciya talauci ya kama ba haka ɗai kamar da haka maroki to haramun na haka roƙo yace ya akulu ha sahibu ha suhutan ma abuci wannan ya cin suhutu ya cin haramun ne rahu muslim ma muslim ya rutu wannan hadisi yace da yace alhamala ya fatih alha'i ay an yaqa qitalun wa nahawhu bayna fariqaini a samu wato fada tsakanin jama'a guda biyu fa yuslihu insanun bainahum ala malin yatahammalu sai wani mutum ya so tsakanin su saboda zuciya ne dauki lamuninta fa yaltazimuhu ala sai dora ba kansa idan ta ba shi zai biya da tsaye ta mutu shine hamala wal ja'iha abin da kuma ja'iha al'afatu shine wato musiba tusibu malal insa wa za ta duke mutum ko yan hoshi ko gona ko gobara ko na mai kama da yace wal qawam bi kasr al qaf qawam fatiha fi qawam huwa ma yaqumu bihi amru al insan min malin shi abin al'amarin mutum ke tsayuwa dukiya sai ka samu dadin zaka yi cikin gidanka da abin zaka tsaye lura kayan kayan kayan ka wala da yace wasilali bi kasr sin ma ya suddu hatul ma'awar wa yakfihi abin da ke toshe bukatar wanda a cikin bukata kuma wanda abin da ka isar ta gurgudu wal abin da ke faqa al faqr ne talauci walhija da aka ce mutu uku masu ma'abuta hankali al aql kenan malati fi hadal hadisi a cikin wannan hadisi akwai tahrimus su'al haramcin yin roƙo illa fi gurmin sai inda mutum ya shiga wato cikin yanayi na garama na tara au ja'iha ko ɓannan iska au fa'a talauci nan gurmi shi ne wato inda mutum ya ɗauki lalurar biyan abin da ke kan wani don kashe wuta ina kun ga wa'annan guda uku su ina ya halatta a ai roƙo saboda su amma in ba su ba gaskiya haramun na mutum ya zan yana roƙo ko ba gaskiya ba Allah karba mu da roƙo yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu da Allah ya kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce laysa al-miskinu alladhi yatufu ala an-nas manzo Allah ya ce ba shine miskini ba wanda ke zagayawa wajen mutane mazauna mazauna garka garka ba shine miskini ba tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wanda loma guda ko bita mai sai ya koma da an kada mai loma guda ya daga ya kara gaba al kara mai loma biyu ya kara gaba shine miskini ba watamratu watamratani kun za ka rabe karar da bino guda ya kara gaba wanda bino biyu ya kara gaba walakin al miskin alladhi la yajidu gina yuguni shine sai dai wanda an miski shine wanda bai da wadata da ke isassa bai da wadata wanda ke isassa wala yuqam lahu kuma sai ba su iya gano shi fa yatasaddaqu alayhi bali a baya salaka wala ya kuma kuma bai iya miƙewa fa ya tsara nasa ya roƙi mutane kaga wannan shine miskini kamar yadda manzon Allah ya faɗa dan kaga shi wani za ka gan shi riga ta yi ba ka fahimta kwabo amma kuma ya yi kaurata za ka ga wani malam ko yi magana za ka ga wani Allah ya hore mai dukiya amma bai ci. iyali ne ba su rashin lahiya na iya kan mai bai iya zuwa asibiti sai dai a dinga jika mai magani saka-saka yana ba yana shaɗar sun yi arha wallahi mala ga mutum ya mallaki miliyoyi sun ya mallaki kuɗi sun kai miliyan goma amma in ciwo ya kan zai iya zuwa asibiti a fatiki da dubu biyu ko dubu uku gare cikin kuɗin na yajin ciwo sai dai tsaya gida a sassaƙo ƙome wanga saye a jiƙa mai wanga jiƙe jiƙe yana yana sha ba a san mi an matsala ce ba eh akwai wanda haka suna da yawa <laughs> na faɗa ma akwai ai in eh. akwai wani ɗan uwa ne tonan gari ko sa wanda a gari can ƙauye suna da yawa turkakkun sanu amma da ya to ya faɗi nan wurin ɗan uwa ne ya to nan birni wai bai lahiya <laughs> shi zai yi kasan asibiti to kasan dama mun fi yawanci akwai wayewa kuma akwai in mutum bai da wayewa irin haka shi ka bai ciwo ci shi ya kashe shi bai sani bai da ya dukiya bai tabawa gane ka to ai sa ai ba wani abin da za a yi tabawa ba geron da aka yi cikin rikirar bai kamata a ce a haifai a kai saboda rashin lahiya ba ya eh, akan wani rashin lahiya shi haka zai gani kaga rashin rashin rashin fahimta yadda abubuwa suka tafiya ke nan amma haka shi wanda ya fahimci yadda abin ka tafiya shi kokarin ya kai ya ga ya lahiya sai saboda ya akwai ta lahiya na ita ka za ka samu wani abu amma ka dunkule cikin ɗaya nan kana ta gungulli ba ta da lahiya amma ga kan dukiya kamar ta kashe ka da wa'ina suna daga cikin abubuwan da suke rashin wayewa kawo kaga wanda bai ɗiba ma ya ba lahiya ce bai lahiya ce ina ta ne ɗiba ya ba ɗan uwa ne kuma gaskiya ba abinda manzo Allah ka magana anan shi ne ba shi ne miskini ba dai in kana faɗa wanda an miskini ba wanda ya ka zuwa a tunan yana zagaya wajen ko mazauna mazauna garka garka ya ce cikin kasuwa ya ce wurin masu nama ya ce wurin masu kosai ya ce wurin masu kuli ya ce wurin yan manja a kada mai nan na a same gishiri na a kada mai wadawa ba shi ne miskini ba fa manzo Allah ya ce miskini shine wanda la ya ji da ginin yuguni bai da wadata wata ishe shi sannan kuma bai iya miƙewa ya tambayi mutane ya roƙi mutane sannan kuma mutane ba su iya gano shi balle su bayan sadaka yace ai laysa miskinin kamil al-maskana ba shine miskini mai kamalan wato kaskanci da walakancin talauci ba al-mamduhu hadha at-tawaf wato miskinin da ake yabo wannan miskinin ba shine wanda miskin da ya kamata a yaba ba walakal miskin mutadaffif wato gabanka akwai miskini mai kamun kai alladhi la yajidu gina yuguni wanda bai da wata da ke isassa almasa daga roƙo wala yusdanu kuma bai ba iya gano shi Likatin hali saboda ya ɓoye halinsa ba a iya gane shi ko ka so ka gane shi ba ka iya gane ba. don saboda ya wanke kaya na ya goge ya hito amma ko ko ko kai yawa tun da sai har magana bai kai ba kai ba ka iya gane ba. ya to kun sallar shi kaji a kasan turare saboda ya sa dan turare ne ya hito amma bai kai ba kai ka ba ka iya gane bai da kudi yayi bal ma yana aitowa shi zaune wani so roƙe shi to shi na aka magana ya ce wala ya ƙun fa ya tsalar nasa bai iya miƙewa ya abin nan ya roƙi mutane wala ya sadi darban fi'ar kuma bai iya yin kasuwanci cikin ƙasa saboda wani yanayi da yake ciki Allah ta'ala ya ce ya humul jahilu agniya wa'anda an marasa sanin halinsu sai su ɗauka marata ne sai a ɗauka mawadaci na saboda wanda a jahilin hali ne ba ma'anin jahili wai na rashin sanin addini ba a wanda ya jahilci shi wane ne sai ya ɗauka mawadaci ne sai ya ɗauka su masu wannan hali mawadata ne minat afin saboda kamewa ba su iya roƙon kowa Allah ta'ala ya hun bisi mahu amma kai kana iya gane su da alamomin su la yas'aluna nan nasa ilhafa ba su iya roƙon mutane ko da yanar dabino yana wadda a cikin kwalfar dabino ba su iya mutane ita irin suna za ga ana watsan kuɗi sai su canza hanya ba sun biyo su iske ɗin siyasa na watsin kuɗi sai su ga hanya ba su yi ba su canza su biyo su akwai wani almajiri ya biyo wuce sai an ka waƙo kuɗi bisa jiki dai yana kokari ya daga da wurin nan ko da an ka sai bisa gare wallahi malam sai ya runguma an ka samu matsala sai ya runguma ai da mutane sun fita sun ka turmuzai ko da an ka tashi ko guda bai samu ko guda bai samu eh <laughs> ina ka samu ko tsari masu ba masu tsari eh sai an yayi <laughs> akwai wanda har da yanka ne an kai to saboda ka shi yasa kana ganin wasu mutane Allah ya yi su ba su iya su roƙa nauyi suka ji don mi saboda idan ka roƙi mutum so guda Allah malam kullum ya gane ka gane ka roƙo ne za ka yi sannan shi ko duk wanda ya ɗauko ya baka abu ne kullum ka gane gani za ka yi ko ɗaukowa ya baka biyu haka rayuwar take saboda shi yasa musulunci sai yasa doka mai ƙarfi game da harkar roƙon don in musulunci bai sa doka mai ƙarfi game da harkar roƙo mutane don maruƙa sa kuma kai kawai da kare musulunci ɗan harkoki zuwa ka ka roƙe shi wani ma ka ma hishi da sai ka ka roƙe shi shi yasa musulunci ya hana roƙo don mutum ya tsaya kai ne mutum ya tsaya ma kai ne ya hoti mutunci ne kada ya bari wani abu ya shiga ubangiji Allah kai muna agaji kuma Allah ka samu gane alaikum assalam